بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يوم 28 ذي القعده hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da sha biyar ga watan biyar dubu biyu da ashirin da shida karatun sunan turmudi na al'imamu abu isa rahimahullah kana karatu a cikin kitabul jana'izi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ce ta shi babu na arba'in da tara باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة باب إرم أبن دوزونا حديثي دا فتوي معلمي لما دا فللر ينسلى وقاوة فللر ينسلى وقاوة فتو صلاة الجنائز ma'ana sallar gawa tana da falala kuma ko ba komai haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin musulmi a kan musulmi ya je ya sauke idan ya samu dama in bai samu dama ba ya masa addu'a ko daga ina annabi ya faɗa cewa haƙƙul muslim ala muslim kusa daga ciki ya ambaci idan ya mutu ya bi jana'izarsa باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنابة قال حدثنا أبو قريش قال حدثنا عبده بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازته duk wanda ya yi wata gawa sallah janazatin na kira. yana da kiratu wa man tabi'aha wanda ya raka ta ya je ta har makabarta hatta yuqda dafnuha har aka gama binne ta falahu qiratani yana da qirati biyu ahaduhuma ko daga cikin qiratin ai asbaruhuma ko kuma mafi karancin su mutum mai tsohudu amma dutsen tsohudu ne ce za nika lubna mara abu hurera ya ce magana sai na ambace ta ga abdullahi Ɗan umar ko kuma shi abu kwalama dan abdurrahman dan aufi wanda tabi'i ne yace wannan magana da naji Abu Hurairah ya faɗa sai na ambace ta ga Abdullahi dan Umar fa arsala ila Aisha sai ya aika wa Aisha fasa'alaha an zalika ya tambaye ta ya ya me kika sani game da haka me gaskiyar lamarin halata ce sadaka Abu Hurairah abinda Abu Hurairah ya faɗa gaskiya ne فقال ابن عمر قال الله لهم إيه، رسول لقد صرفنا في قرارين قاس كثيرة تبت في تفتي جمال الثاني سورة أدورة الله أكبر أتوباين الله كمان بسكتنا من الله بأقود حتى لو سلم الكيرات أدورة da ake kashewa kamar ta ce ƙwandaloli filalla a zalimi jahiliya tun kafin zuwa musulunci a fata an gane wato ɗan wasu kawai ne haka da ake kashewa su waɗanda ke rayuwa a zamani sun san darajar mai tsira mai zai iya tsayar. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوى باب لنا النبي بأن لا يأيك سيد ويكي الدبوبي أمان الدبوبي ما من نبي من بأسف الله إلا راى الغنم أتهدك يا نبي الله قال كيف كنت أرآها على قراريط باهل مكة na kasance ina kiransu. su nuna ala kararin ba ko amfani da wannan kalma bisa wasu ɗan kwabbai da salalla da kudin kashewa da ake bani wato annabi yake rayuwa a matsayin don ya gudanar da rayuwarsa da shi ko don ya taimaka a gudanar da rayuwarsa da shi ma'ana don kar ya zauna zaman banza bai komai da yake yi yankin sana'a ta kiwon dabbobi ala qarari da mai ahalin makka to abin da suka sani ne annabi yake musu amfani da shi shi ke duk wanda ya zai sallar gawa yana da kura da suka yi zamani irin wannan quratin annabi yake mishi kamar kai da kasan naira ta ce duk wanda ya zo gurin gawa yana da naira ɗaya sai sabai suka ce menene naira ɗaya ne manzo Allah wa ma kira ta ko wa ma kira ta nan menene kira ta ko ce kamar dukkan ihudu yake a wajen nizan a wajen ma'auni ce na ranar alkiyama kullu kira ta musul jabal uhud ko kuma mafi karancin sa kamar dukkan ihudu to me yake nan ranar kiyama a a cikin ne za mu ne nauyi ta abin da zai yi nauyi ya ake nema Allah zai ba shi nauyi girman dutsen uhudu dutsen uhudu kilomita ne dama ga tudu ga tsayi ga nesa annabi yana yawan buga misali da dutsen uhudu wannan mizani ne na alkiyama ban kudurinsa ba annabi ne faɗa kuma mun imani da haka Ajiyar Abdullahi ɗan Umar ya lallai mun yi sakaci wa tsira tsatsi da yawa. Ma'ana dai duk da aka yi rasuwa. Kana da dama, kana da lokaci, lafiyar kalau, za ka iya halarta, ya kamata ka yi kwaɗayin ladan. Har ko abin da zai kawo zuciyar ka ladan, ba tunanin wani ba ne, kar ya ban zo ba, kar ya kamar shi da zai gurin da na ba. kar ya zama shiru a wannan ladan ya faɗo zuciyarka idan har ladan zai faɗo zuciyarka kuma shi kake nema ba za ka damu da waye mutu wa aka yi mutuwar a ina aka yi mutuwar ba wata kila ma ko a titi ka ga ana yi ba ka tsaya ko ba ka bane ba kamata shi ba kai ka shiga gari ne ka ga an yi mutuwar za a yi sallah kake barin tsaya za a ji gawar ka ce bari in dan in na zauna ma ba abin da zan gara in nemo ladan wannan kyakkyawan niyya ce akwai ranar da za ta zo kana neman kira in da ita ce za ta kwabar a ce wuce kuma ga shi babu وفي الباب عن عن البراء وعبد الله بن مغفل وعبد الله بن مسعود وابي سعيد وابي بن كعب وابن عمر وسيدان سورة من صحابي في الرويس إرم من المسألة هذا سيدان بن بدر صحابي النبي صلى الله عليه وسلم كما مولى رسول الله قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح تدري عنه من غير وجه الرويت وبغل سباتهم ايضا حتو با تفعل بساتي بجدو باب آخر داون باب هل حدثنا محمد بن بشار هل حدثنا رأس بن عبادة هل حدثنا عباد بن منصور قال سميت أبا المحزن قال شهدت أبا هريرة abu muhazzal ya ما دون أبي أبي هريرة عشر سنين sinin shekara goma فسميته يقول سيدنا أبي هريرة عين السواء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما جاء النبي من تبع جنازة من دور جاية ورث جاية وهمرها ثلاث مرات وبيكيت حتى أسس wa karka da man alaihi min haqqiha ya sauke abin da ke kansa na haƙƙin gawar ko hadisin da ishi ne قال أبو إيسى هذا حديث غريب ورواه بعضهم بهذا الإسناد إذا يتكرر da wannan isnadin da kaji ولم sai إذا ba a ce annabi ya ce ba kamar maganar sahabin ke kawai وابو المهزم في ابو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وضعفه شعبه امام شعبه ابو بستان يا رومي وفي حديث كذا كرأتي بني عبر معلم الحديث إذا كي وشعب عينا دقا تكين متشدد لنا وجن ذره والتعبير أنا تكين ما تكين متواصل حيث ba kamar irin ta imam turmizi mutasahiluna ba da kuma matsakaita irin su imam bukhari ba babu ma za a turbi yi lil janaza babu irin abin da ya zo na nutsewa idan an hango gawa za a wuce da ita ana ka ga za a wuce da gawa ana so ka miƙe har sai an wuce da ita an ba da gawa sai ka zauna ana fata mun gane duk da cewa an samu hadisai daga baya annabi ya ci gaba da zama ya nuna cewa zaman ba dole bane ko kuma duk wanda kan yayi قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عامر بن ربيعة سالم يعتبر بابنسا akwai babansa ya karbo shi ma daga wani sahabi Amir ibn Rabi'a Abdullahi dan Umar ya karbo daga Amir ibn Rabi'a wato riwayar sahabi daga sahabi an annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yake ya haddathana Qutayba har wa yau Qutayba ibn Sa'id yake haddathana Layth Layth ibn Sa'ad al-Misri kan nafi ne kuma daga nafi can kuma daga ibn Shihab az-Zuhri عن ابن عمر بدأ ام عمر ما فيه دغه ام عمر دي جدنسا كان كما يقول الشهاب دغه سالي كان عبد الله بن عمر زيادة عبد الله بن عمر زيادة عامر بن ربيعه ما كما زيادة ابن عمر كيف يقول دغه ناصر كما ان عامر بن ربيعه الرسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ليس يروي أقول أهل المسلمين Laisu daga ibn shahab az-zuhri laifi daga nafi saifi nafi malamin imam malik ibn shahab az-zuhri malamin imam malik duka malamin laifi da إذا رأيتم الجنازة فقولوا إن كنت جاواب أو تريت فيك فقولوا لها حتى تكلفكم أو تبقى hatta ba ku da ba kuma har a biya a ajiye ta wannan in kun bi ta kenan kamar da ya zo a ruwa qala wa fil babi dan a wani hadisi ne da yaje wani ma ba musulmi bane ba a yi da shi sai a mace ne A bai suka tayar da ba musulmi bane yake alaisa nafsan ba rai ba ce wato girmama ran ne wanda ubangiji ya ɗauka da kuma yadda Allah ta'ala ke ɗaukar bayan ka kake jingina wannan abu sau da mutuwa aya ce ba ƙarama ba shi sa ka haɗe amma annabi ba wai a ina rai ce ne Sai yanzu duk bincike ya ga ma inda rai ce ina rai yake sai dai a ce nan sai makasa nan aka fi tunanin an taɓa za a musu amma a ina yake a jiki wallahi ba wanda yake gano masa kuma Allah ya ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalila har yau bai ga kowa ba inda rage yake ba wala ina turawa ina masu research duk je ki bincika har yau ba ku gano ba duk abar bala'in binciken nan nan ba su iya gano inda rage yake ba ka san abin ya gajiya kuma yana nan an san da kuma an ya fita za a gano ya fita ya yana ba su da rai zai ya yi sa sannan abin da zai ba ka mamaki shine ya sa sahabban suke tambaya da ran kiya su da ran ɗan adam ɗaya yadda kiya su yake motsi ga shi nan da ransa za ka yi murƙe shi da ɗan yatsansa haka shi ma rai ne kamar na ɗan adam يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ابن القيم كان من سنة الروح كتاب من مجلد الروح من ابن القيم لا tattauna bayanai sosai a kan wani abin da malamai suka tabbatar shi ne rai idan mala'iku sun zo ɗauka ta ko shi suke da kasar makilin ake takowa tun daga kafa ake tako shi ake mako shi ake biyowa da shi hatta idza balagatul hulquna aw yada hulqun wa antum hina idin tanzurun an gama ma ya shi daga jiki Allah yake kuna kallo kuna kan gadon asibitin sa wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun mun kusa kusa da shi kana da kusa wani ma maganin ke dora musu amma mun kai ku kusa da shi amma fa ku ba ka gani walakin la tabsuru falawla in kuntum ghayra majnun tabi'unaha in kuntum sadiqin me yasa idan kuna ganin da ba a fasa muku abin da kuka yi a duniya ba ku ne da shi gida ku ci gaba da zuba masa ilimi ku ta nan sa kar ku binne ku kaga wannan yana nuna rai ikon Allah kamar in ya fita kuma babu dawowa matuƙar rai ya fita ba maganar dawowa ba wani abu da za a ce ga wani magani ko ya za a yi nan ya dawo ya riga ya fita kenan shi ne nan malam yake cewa in dai kun ganta ku miƙe wa wa filbabi عن ابي سعيد وجابر وسالم بن حميد وقيس بن سعد وابي هريره قال ابو عيسى حديث عامر بن ربيعه حديث حسن صحيح قال حدثنا نصر بن علي بن الجهضمي قال حسن بن علي الخلاف الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام الدستوائي عن يهب بن ابي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقولوا لها أنتم غزاوات ليكي فمن تبعها جئت تفرقها وما يمنع فلا يقع جنة كرية بين حتى تنبع بأن أجيك قال أبو عيسى حديث أبي سعيد في هذا الباب حديث حسن صحيح فهو قول أحمد شين رأي الإمام أحمد واتهاق قال فكت من تبع جنازة لم لو زايا فلا يقع بين كل جنة حتى بعث ان تركك أنا هناك رجال دفويا مدى دل استفاوك وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أنهم كانوا يتقدمون الجنازة الرواية بدات تهدي دواسه بدات السنة على ميت cewa su san da ba su dawa su riga ta san ruwa ta yi ta adini ta yi ta adini su gani wadala an san su zuwa lafi mai zama da kafin a kawo ta wato in suna su gani su huta za su gani da ba su sai a ra'an kawo ta an ajiye ta su gani a zuwa tsayi da shafi babu rufta sun tarke iyamu ba da ke nuna an yi rangwami ko ba a nuke ba idan an ganta قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن واكد وهو ابن عمرو واكد شنو هو ابن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن سعيد بن الحكم عن علي بن ابي طالب سيدنا علي انه ذكر الايام في الجنائز an ambaci دار in an gazawa a حتى في ظاهر أجيسة فقال علي في أليس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد شريف إيه أن نبدا هنا نيسة فتباوى سيدة بدر زمان يا سيدة بدا زمان يا نيسة سمع يا بو يا وفي الباب عن الحسن بن علي وابن عباس قال أبو إيس قال أبو إيسى, قال أبو إيسى حديث علي حديث حسن صحيح وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض أبكي سنادي أقول رواية رمسان فبدا أتكين تابعي آتي جساشي فاتي رواية تابعي لك العمل على هذا من بعض أهل الإبت أنا أيتي لومن أقول ما سمع لمي قال الشافعي شافية وهذا أصح شيء في هذا الآخر ومن شيء في إنجنسي a cikin wannan babu ma'anar shi ya fi inganci in akwai wata magana saɓanin wannan ko an rawaito a kan wannan babu to wannan ita ce magana da ta fi inganci fahadar hadis wannan hadisi na sukun kamar yana shafi min hadisin awwal hadisin farko ne cewa idan ra'aytum al-janaba fa qulu wa qala ahmad in sha'a kana imam yace in mutum ya ga dama ya yanke fa in sha alim ya kun ya ga dama ba zai yanke ba wa hatajja bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ruwa anhu annahu qama thumma qala ya kafa hujja da cewa ayyukan san Allah sallallahu alaihi wasallam an rawaito da gare shi da ya yanke kuma ya zo ya ci gaba da zama وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم هكذا إسحاق بن إبراهيم يقرأ قال أبو عيسى ما أنا قيل عليه ma'anar maganar sayyidina ali shine kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil inna qa'ada cewa annabi ya miƙe a game da gaya sannan ya zauna ya tsere kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana nufin annabi ya kasance idara aljanaza qama in ya hango gawa zai miƙe ثم ترك ذلك لغباية برما من ميكوا بعد لغباية فكان لا يقوم سيدا سيدا بداية ميكوا إذا رأى الجنازة ya ga gawa. باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم النهج لنا والشق لغيرنا بعد فضل النبي صلى الله عليه وسلم النهج لنا نهج ما نريد نور مسلمين كما تعلمنا والشق لغيرنا قال قدري اتشياتنا ومما يسمني واتونا يهود نور بسكيه قدري وإن وعند عيد ko wani dalili mai ƙarfi kama a yi lahadi ɗin don kar alkohol da idan ma ba iya ba a je ko wasu ne a tura su su je su na ina ne ake yi don su koyar ko ba ka gani inda annabi ya ce allahadu lana wa shaqqu li kuma hadisi ne sahihi قال حدثنا أبو كريب ونصر بن عبد الرحمن الكوفي ويوسف بن موسى القطان البغدادي قالوا حدثنا حكام بن سلم عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهب لنا والشك لغيرنا وكان راجع عن جرير بن عبد الله وعائشة وابن عمر وجابر قال أبو إسحاق حديث ابن عباس حديث قريب من هذا الوجه بعد ما يقول إذا أدخل الميت القبر babin abin da mutum zai faɗa idan za a shigar da gawa cikin kabari shi ne shigarwar ne zai ce wanda suke gefe na abin da za su faɗa ke nan na fata an gane wato bismillah wa ala millati rasulillah ko bismillah wa billah وعلى سنة رسول الله هو على ملة رسول الله فأولا أولا أولا أرجع أن صار وسع الأداة في كون أما الله تقر بسم الله وعلى ملة رسول الله هو بسم الله وبالله وعلى سنة rasulullah a wannan fasa yana yi ana fadakarwa duk sanda aka zo a tunatar da mutane cewa in za a sa ga abin da ya kamata a ce sai da karantarwa wasu kan ke wayewa قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر إذا أشجد من مسيران النبي هكذا فيه وقال أبو خالد مرة أبو خالد أساس الرواية وترى سواي إذا وضع الميت في لحده إذا أطير ذا أشجد من مسيران في لحدنسا رامنسا قال مرة وترانا سيسير بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله وقال مرة وترمي تاشداد الأغاني في سيف بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله بكوني يا إنجلتا وسنين الله دنين تمكن الله كما أكن هنير من ذن الله أكن أكيد من ذلك ملة قال أبو إيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه wannan hadisi ne hasan kuma garibi ne ta ɗan wannan ɓangare a kadir yi hadal hadisi min gairi hadal wajen an rawaito wannan hadisin ta wata fuska ba wannan ba daga ibn umar an annabi sallallahu alaihi wasallam wa rawahu abu siddiq an-nabi abu siddiq an-nabi ya rawaito shi daga ibn umar an annabi sallallahu alaihi wasallam wa kadir yi an abu siddiq an-nabi an kuma rawaito daga abu siddiq an-nabi daga ibn umar mawqufan aidan cewa bai ce marfu'i ba babu ma za a fi sauri alwahiri yulka ta hannun mutu fil babu irin abin da ya zo game da fi sauri alwahiri game da a iya samun ɗan wani zani ko ɗan wani mayafi ya ɗaya sai gurin da gawa za su kwanta sai a ɗan jefa ta wato a ɗau shimfiɗa shi a gurin sannan a kwantar da shi a kai ma'ana kamar dace kenan wato ba laifin gani idan an yi ina fata an gani ma'ana mamadin kuma ba ta rasa kai yi a ajiye shi a ƙasa in an ga daman da wani ɗan zane ko wani mayafi za a iya ajiyewa a gurin sai a kwantar da shi kamar da za mu ji an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري قال حدثنا عثمان بن الفرقس قال سمعت جعفر بن محمد عن أبيه قال الذي ألهد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة wanda yawa annabi ramin ta na kabari ابو طلحه ابو طلحه الانصاري al ايسى domin هو aka aika wa abu ubaida amir ibn jarra shi ma yanzu shi kuma yana yin shakku ya iya shakku wancan kuma ya iya lahadi aka ce duk wanda ya riga zuwa shi zai wa annabi ya bi talha ya zo aka ce shi Allah ya zaɓa mu annabi sannan sai abu bakar ya ce ai ya gina annabi ya ce a shakku a allahadu lana wa shakku li ghairina wallazi alqal qatifa wanda ya jefa shimfida shine ake cewa katifa da haushi yake cewa go wanda ya jefa shimfida ko haka ho a ƙarƙashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shukran shine shukranu maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana daga kan da suka yi annabi wanka shukran da shi ma bayan annabi قال Jafar Jafar بن muhammad يسير وأخبرني عبيد الله بن أبي رافع حكى عبيد الله بن أبي رافع يا جاي مثل سميت شكران ناجي شكران مولى رسول الله يقول أنا سوى أنا والله كرهت الخفيفة يقول والله مين نجيت ومين إركتيفة قهت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر أكرتشي عند من ذنب يكون في قبر قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث الشكران حديث الحسن جريب وروى علي بن ابن وروى علي بن المديني عن عثمان بن فرقد هذا الحديث علي بن المديني من البخاري يا رواه أن حديثه ابو عثمان بن فرقد ليس يا رواه من حديثه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس قال جئل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء بني بني جاء أكشن فدا أكبر النبي الله صلى الله عليه وسلم قال فقال محمد بن بشار في موضوع آخر محمد بن بشار أولي بني سميت إسناد حدثنا محمد بن جعفر ويحيى عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس وهذا أصح أيوة، وهذا أصح منين بنجم تبين بيت كان دسنا محمد بن جعفر هو هذا يا حياة هذا يا حياء بن سعيد يا حياء كربوا هذا الشيء ده تلقيت أن أبي همزة وكما عن أبي جمرة أبي جمرة الدبعي شيء أكا كتاني الماضي ابن أبا أبي جمرة dan abu hamza tana iya yawa zama tafihi mai kuskure dan abu hamza jamran shahararren ta wato almajiri ibn a ne wanda ya mafarki wato umara din ana cewa da shi umratun mutaqabbala sunnatu abul qasim قال أبو عيسى هذا حديث حسن فقد روى شعبة عن أبي حمزة القصاب أما شعبة يروي لدى أبي حمزة القصاب wa kuma han imran bin abi afa kuma ta imran bin abi afa yi ana bi jamra abdu da ta gani haka har yi to daga abu jamra abdu da wa kuma yi tsaccan sunan ta nasr bin mun kan ga cikin bukhari a gurare shi ne wanda yake zama a kan dakali a kofar gidan ibn abbas yake ibn abbas sun tarjama da daga masa murya don mutane su ji. Wa kila kuma muna sabi ibn abbas duka dai almajiran ibn abbas ne wa qad ruwiya an ibn abbas amma an rawaito wata magana daga ibn abbas annahu kariha an yulqa tahta al-mayyit fi al-qabr shay yace shi baya gani wato ya karanta a jefa wani abu da sunan ƙarshen faɗa a ƙarƙashin kadari kuri ne wa ilaha ba akan wannan ra'ayi ne zahaba ba'adu ahlul ilmi wasu malaman suka fi da lokaci babu ma za a fi taswiki taswiyatul tsibiri babu irin abin da ya zo game da daidaita kabari abin da aka nufi da daidaita kabari kare shidu za a dan bar su shibran ɗan ɗagawa da yi ta ɗani ba don a gane cewa wannan kabari ne don kar a kanka dan kada yi wasa da gurin ko yara ke tsalla a gurin ko wani dan a gane alamar kabari don an zo tona wani a tona kusa da shi amma ba a san kabari ne tudu na fata an gane dallantana kwalliya kamar da zan zo musu wasu hadisi annabi ya hana tajisi ko kunin teshi ko yin shayin kuɗinsa ko dai wani abu da zai nuna wani wani wani wani mutum ne na daban babu wani magana kwalliya ba ne wannan galiba al'ada ce ta yan shi'a ko a kasashe su ko a nan masu nai duk wani kadari ta ce shahidi ne yana nufa hannun wato tayin a gyara shi a saka fulawoyi ko ka kirki haka suke kabuburin wannan ba daidai ba ne. Kuma na tafiya kar ya tudu ko da ya yi tudu a sake rage shi sai da aka kar ya babu ma za a ce tasmiyatul حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي وائل ان عليا ابن علي قال لابي الهياج الاسدي جسر ابي الهياج الاسدي ابعثك على ما بعثني النبي sallallahu alaihi wasallam aike ka fita da kai zuwa ga akan abin da ni ma annabi ya aike ni akai Allah ta da'a qabran mushrifan duk inda ka ga kadari ne ki karka da shi illa sawaita shi sai kai plus da shi daidai da sauran kaburra walakin kalan duk da ka ga mutum mutumin an dasa ko an an gina in latsa masa sai ta shafe shi ta lalata shi ta قال وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون ما لم يسوء أن يرفع القبر فوق الأرض شرع هذا قبري ثمر كفاء قال الشافعي أكره ناقني أن يرفع القبر هذا قبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر ko dai gargadan abin da za a gane kabari ne bai kai layu ta don kar a tattaka shi wala yi da lasa alai ko wani zai zauna a kai بعد ما جاء في كراهية المسيح على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها بعض العلم أبن يجا جمد مكروه ne المشي على القبور tafiya kan kabar wato kar a taka shi amma a iya tafiya bainal qubur tsakanin kaburbura a rika tsallakawa amma kar a taka shi والجلوس عليها كرأ زينة عشان قدري والصلاة إليها كرأ صلى زيادة قدري كلمر والصلاة إليها فكرم كالإساف تعبير السافي من اتخاذ القبور مساج من ذلك يا يعني فسر دبن دبن بجرجل إيسانسا da kuma zaƙulo fatayen wasu daga cikin magabata. Musamman irin su Ibn Hajar al-Haitami شما يكثر مجنجنسا أكام الصلاة إليها صلى بها بروسة بها دوكة المعنون ديها هذا كما أنا بها دوكة هر أي صلى رسالة أنا كان لن تبري أزبا أنا أزهر في الأسر فيه إن جاء صلى أكوت بري أزبا هر أتفكم فيه أكام جوان ولا تسلوا إلى الكذول annabi yace la tajlisu ala al-qur'an al-qabr kar ku zauna kan kabari wa la tusallu ilayhi kar ku salla zuwa gare shi daga cikin ma'ana ta biyu yace kalmar as-salatu tana da ma'anar addu'a as-salatu addu'a sai da to suna ganin wa la tusallu ilayha ko addu'a za ka yi kallar al-qibla shi ne yafi ana sai ranto idan nan ne alƙibla nan ga kabarin kar ka fuskanci kabarin ko ka juya ka kalli alƙibla sanda za ka addu'a ita ce hakan shi zai fi dacewa da ma'anar hadisi din duk zai ɗauka la su sallu ila alƙabarin la tad'u ila alƙabarin za ka duka zai ya ɗaukar wannan ma'ana Allah ta'ala a'lam قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر عن بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واصلة بن الأسقى عن أبي مرثد بن الغنوي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور تركوا زينة تنتظر ولا تصلوا إليها karku صلى زوى كريسي ki ادعى زوى كريسي قال وفي الباب عن أبي هريرة وعمر بن هدي وبشير ابن الخفافية قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن مبارك بهذا الإسناد نحوه قال حدثنا علي بن حجر وأبي عمار قال أخبرنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم الماجري الأوزاعي يا كان وشيكما عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن جسر بن عبيد الله عن ياسلة بن الأسقى عن أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيه كما الأنثى وليس فيه أكتب أتي عن أبي إدريس الخولاني بن وهذا الصحيح ومن شيء الصحيح قال أبي عيسى أبو عيسى قال محمد بخاري ياتي وحديث ابن مبارك خطأ أتي حديث ابن مبارك أقول تسلم أخبار فيه ابن مبارك بلاد مبارك من يوم السبعة وزاد فيه يقال عن أبي إدريس الخولاني وإنما هو لا يذهب إليه شيء ذكر ابن عبيد الله أن واصلة بن الأسقى خاطبة روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هكذا أيضا أبي لك رويته عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيه عن أبي إدريس الخولاني وبكر ابن عبيد الله شو بكر بن ابن عبيد الله حدث أنه عن واصله يا ذهبي حديثي لدى ابن أسقى يعني دمت عن باب ما جاء في كراهية تجسيس القدور والكتاب عليها الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم